Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanne Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro Assalamu alaikum mu' da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu uh, Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Sarfilu ba mu kanan labarai. to jiya juma an samu da dan mai taimaka shugaban amurka donald trump da aikata laifuka bakwai da ake tuhumarsa da su wato rajasthan hukumar zaben kasar somalia mai zaman kanta niyek ta sanar da shirin fara yi wa miliyoyin 'yan kasar rajistar zaɓe haka kuma shawarar da ba tsammani ya kasa iran ta yanke na ƙara farashin man fetur ya haddasa zanga-zanga ƙalla birane biyar da kuma ƙorafe-ƙorafe ta yanar gizo. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu tashin hankali a zaben jihar Kogi. Haka kuma za mu leƙa jihar Bayelsa domin jin yadda zaben yake gudana a can. Sai kuma komawar shugaban Najeriya gida daga tafiyar da ya yi ta kwanaki goma sha biyar muna ɗauke da duk waɗannan bayanai cikin shirin. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. jiya juma an samu da ɗan mai taimaka shugaban amurka donald trump da aikata laifuka bakwai da ake tuhumarsa da su ciki har da laifin yin katsalandan ga majalisar wakilan amurka kan binciken da suke na gano gaskiyar ko kwamitin kamfen ɗin trump ya haɗa kai da rashin lokacin zaben 2016 haka kuma an samu Raja Stone da laifin yi wa 'yan majalisa karya da ƙin bayyana domin amsa tambayoyi. Tuhume-tuhumen da mai bincike na musamman a wancan lokacin Rabat Mulla ya fara su tun farkon shekarar nan a wani bangaren binciken katsalin nan ɗin Rasha a zaben Amurkan. Stone zai iya fuskantar hukuncin ɗauri har zuwa shekaru ashirin a gidan yari idan aka yanke masa hukunci a watan Fabrairu mai zuwa. Raja Stone ya zumto mai taimakawa Trump ko mai baya shawara na shida da aka samu da aikata laifi a binciken da Robert Mueller ya yi. Trump ya kafe saƙon Twitter jim kaɗan bayan da aka sanar da hukuncin kotun. Yana cewa hukuncin sarrai ne da a taɓa ganin irinsa ba a tarihin Amurka. Hukumar zaben ƙasar Somali mai zaman kanta York, ta sanar da shirin fara yi wa miliyoyin 'yan ƙasar rijistar zaɓe. wanda yake zaben gama gar na farko sama da shekaru hamsin shugabar hukumar zaben niyek halima ismail ta faɗa murya amurka cewa hukumar ta fara yi wa masu zaɓe rajista a watan maris na shekarar 2020 aikin da zai kwashe watanni domin tabbatar da an yi wa mutane a magaɗi shi da sauran yankunan ƙasar rajista ta ce za a buɗe ɗaruruwan cibiyoyin rajista domin gudanar da wannan aiki an kiyasta mutane miliyan goma sha biyu ne a samaliya amma a zahiri rabinsa kadai za iya kaiwa gare su domin yi masa rajista a cewar Halima. Halima ta ce masu ruwa da tsaki da kasashen duniya za su haɗu da jami'an zaɓe a farkon shekara mai zuwa domin tattauna yadda za a gudanar da yi wa al'ummar ƙasar rajista. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shawarar ba tsammani da ƙasar iran ta yanke na ƙara farashin man fetur a daidai lokacin da tattalin arzikinta ke tangal-tangal dalilin takunkumin da amurka ta saka mata da kuma batun cin hanci da rashawa a ƙasar ya ɓata wa 'yan ƙasar rai ya kuma haddasa zanga-zanga a ƙalla birane biyar da kuma ƙorafe-ƙorafe ta yanar gizo ba tare da wani gargadi ba kamfanin man kasar iran ya sanar da karin farashin kashi 50 cikin 100 da safiyar jiya juma'a a wani sabon tsarin kayyada adadin mutanen da za su iya samu kuma kamfanin man ya ce za a iya baiwa kananan motoci har zuwa lita 60 a wata a kan sabon farashin wanda daga nan kuma farashin zai ninka kan kowace lita idan mutum ya wuce adadinsa. gidan talabijin mallakar gwamnatin iran ta nakalto maganar mataimakin shugaban kasar mohammed baga novak yana cewa karin farashin da kuma sabon tsarin da aka samar an yi da domin samarwa da gwamnati kudaden da za ta ke wa kusan mutane miliyan 60 masu karamin karfi daga karshe a wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin a farkon makon nan shugaban kasar afghanistan sharaf gani ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta saki wasu fitattun 'yan kungiyar taliban domin musayarsu da wasu kasashen yamma biyu da aka yi garkuwa da su a wani mataki na samar da hanyar sulhu da kungiyar 'yan bindigar. Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu da misalin karfe biyu ne hukumar zaɓe a jihar Kogi ta rufe eh, rumfanan zaɓe bayan kammala zaɓukan gwamna da na majalisar dattijai a wani yankin jihar ta Kogi. Wakilinmu baban gidan Jibrin da yanzu haka yake bibiyar yadda zaben ke gudana ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin mutane miliyan ɗaya da rabi ne ake sa ran za su kada kuri'unsu a wannan zaɓe na gwamna da ake gudanarwa yau a jihar kogi inda jam'iyyun siyasu 24 suka tsaye da 'yan takara kuma daga cikinsu akwai gwamna mai ci yanzu alhaji yahaya bello na jam'iyyar apc da ke neman wa'adi na biyu sai kuma alhaji musa wada na jam'iyyar pdp da kuma barista natasha poti ta jam'iyyar sdp da ke zama kallabi tsakanin rawuna kawai yanzu dai 'yan takarar sun bayyana gamsuwarsu da yadda aka a gudanar da zaben a cewar dan takarar pdp musa wada sai dai a bangaren ta malama natasha apoti ta jam'iyyar sdp ta bayyana rashin jin daɗin ta game da yadda wasu 'yan banga suka so hana masu zaɓe a mazaɓarta da ke rama hukumar okene kaɗa ƙuri'unsu kamar da ta shaidawa manema labarai as you all saw, um, I was accredited right, well my card read right, and my thumbprint um, recognized right. Sai dai alhamdulillahi yanzu an riga an kammala na kada ƙuri'a ta kuma jama'a da dama sun samu nasara. To koya masu kada ƙuri'u a wannan zaɓe suka gani ga dai abin da wasu da suka kada ƙuri'un nasu a yankunan jihar daban-daban ke cewa. wannan malama ta ce kuma na gudanar da shi ne cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba kuma na zaɓi wanda nake so ba tare da tsangwama ba shi ma wannan malami ya yi bayani kamar haka And with this, it actually showing uh, how we are getting to understand and getting what uh, democracy is all about. ya an gudanar da zaben cikin nasara na yi zaɓe ba tare da matsala ba na'urorin zabe na aiki ba tashin hankali abin ya yi kyau matuka shima ma bangaren sa gwamna yahaya bello na jihar ta kogi ya bayyana gamsuwarsa da yadda aka gudanar da wannan zabe. i will urge all the people of kogi state that they should not take laws into their hands as law enforcement agencies have been charged to do their job and i equally call on my supporters to perpetrate any violence anywhere. gwamna yahaya bello ya ce ina kira ga dokatan al'ummar jihar kogi da kada su ɗauki doka a hannunsu ha kuma ina kira ga magoya bayana da cewa kada su tada hankali kuma duk wanda ya tada hankali hukuma za su ɗauki matakin da ya dace a kansa ita ma a bangaren ta hukumar zaɓe ta bakin wani jami'in ta ya bayyana cewa zaben na tafiya kamar da aka tsara yan banda wasu yan matsaloli da ba za a rasa ba ta bangaren jami'an tsaro kuwa kimanin yan sanda dubu talatin da biyar da ɗari biyu ne aka tura jihar ta kogi domin sa ido kamar yadda mukaddashin speto janar yan sandan najeriya abdulmajid ali ya shaida wa 'yan jarida a lakwaja sai dai duk da wannan mataki da 'yan sandan suka dauka a jiya hadiman gwamnan jihar oyo shehi makinde na pdp da ya zo sa ido da ke jagorantar yakin neman zaben na jam'iyyar pdp sun koka cewa wasu 'yan bangar siyasa sun kai hari a otal din da gwamnan yake zaune tuni dai da 'yan sandan ta yi barazanar karbe duk wani da aka samu da hannu wajen satan akwatin zaɓe a lokacin wannan zaɓe sai dai a da nake gabda da haɗa wannan rahoto na samu rahoton barkewar rikici a wata mazaɓa ta biyu da ke makarantar firamare ta ajayi krauda da ke birnin na lakwaja inda aka ce wasu mutane sun yi harbe-harbe tare kuma da sace akwatunan zaɓe da ƙoƙarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ta kogi game da wannan al'amari ya citira babangeji firin amurka daga najeriya to madalla a gaida baban gida jibril Daga jihar Kogi kuma bari mu leƙa jihar Bayelsa domin jin irin wainar da ake toyawa a can. Na zanta da wakilinmu na yankin Lamido Abubakar inda na tambaye shi ko me ke faruwa a zaben. wato hajiya hadiza abin da ke faruwa shine kawo yanzu dai za a iya cewa zaben na gudana kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta tsara gudanar da shi a jihar bayelsa da ke yankin niger delta amma dai zaben ya bar baya da kura sakamakon ruhunonin zaɓe da muka ziyarta waɗanda suka haɗa da manambe da kuma karamar hukumar otoke wadda ita ce mahaifar tsohon shugaban ƙasa tare najeriya gullar jonathan ba a sami fitowar jama'a ba kamar yadda aka tsammaci gudanar da zaɓe da kuma kuma fara shi zaben cikin lokaci mm. sannan kuma akwai wata mazaɓa da nizirta da ke ƙauyen sabama inda wato kan ruwa mm. mutane da su fito da ya kamata ba amma kuma an samu matsala tashe-tashen hankula su suka mamaye harkar zaben inda aka samu halbe-halbe a sassa daban-daban mm. na mai kan uwa da wagi musamman a garin yanaguwa wata mazaɓa da ake kira a marata wato opolo da ke garin na yanaguwa an zaɓe yan bindiga ne suka kawo tsaiko sannan kuma an samu su da suka yi awon gaba da kayayyakin zaɓe su yan bindiga din a mm. sassa daban-daban na jihar ta bayelsa abin da ke faruwa shine a baya baya an samu tashe-tashen hankula wanda har jami'an tsaro guda biyu suka rasa rayukansu mm. an samu kashe-kashe a lokacin da ake gudanar da yakin neman zaɓe a mm. sassa daban-daban da jam'iyyu daban-daban na jihar ta bayelsa sai dai an ɗauki kwararan matakan tsaro a sassa daban-daban an tanadi jami'an jami'an tsaro sama da dubu talatin da biyu domin tabbatar da tsaro a yankin na Niger Delta musamman inda ake gudanar da shi wannan zaɓe. Mm. Kuma na ma tattauna da jami'an tsaro da ke kula da harkar tsaro mm. sun ce a tsaye suke na tabbatar da an gudanar da wannan zaɓe ba tare da samun wata matsala ba. Shi ma kansa tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ta Goodluck Ebele Jonathan da ya samako a mazaɓarsa da ke garin Otoke ya koka kan cewar jami'an zaɓe da su fito lokacin da ya kamata ba ya yi sammako ta safe zuwa wurin rumfar zaɓe sannan kuma ya ce ya saba duba zaɓe a sassa daban-daban na duniya kusan ya koka ba haka ake yi ba ya yi kira ga matasa ma da su fito su da suke kula da harkar zaɓe ba su fito da wuri ba shi ne ya su so zuwa yanzu dai muna samun rahotanni tashe-tashen hankula a sassa daban-daban na jiha ta bayansa musamman da ke kan ruwa dama ita jihar bayelsa kamar yadda bayanai suka nuna tana da kananan hukumomi takwas wasu su kuma kan ruwa suke mm. to yanzu haka dai bayanan da muke samu daga garin nan dai da ke jihar ana samu ana dauki ba daɗi tsakanin ah, wasu bangarori ko kuma wasu yan bindiga da ba a kai da ganewa ba wani da aka nuna sun sace akwatin zaɓe kuma kawo yanzu ma ba a san inda suka nufa da shi ba ko insha Allah za a samu ƙarin bayani a shirin na gaba domin jin hali da ake ciki dangane da shi wannan zaɓe. To madalla a gaida um, baban gida Jibril. Yanzu kuma har ila yau muna Najeriya inda shugaba Buhari ya koma gida daga ziyarar da ya kai ta kwanaki goma sha biyar a Ingila. Umar Faruk Musa ya haɗo mana wannan rahoton. shugaban najeriya muhammadu buhari ya dawo abuja jiya bayan da ya rage kwanaki biyu daga kwanaki sha biyar da ya tsara cewa zai yi a ingila inda yake zaman raɗin kansa amma kuma ya yi wa najeriya waɗansu ayyuka ko lokacin da yana ƙasar ingilar da yake gana da manema labaru bayan da ya sauka filin jirgi na nnamdi azikwe a sashen saukar jirage na shugaban kasa muhammadu buhari ya kara yi wa 'yan najeriya alkawari da jaddada musu cewar lalle shina nan bisa zumar cewa zai musu aiki tukuru da kuma riƙe amana su dangane da gudanar da mulkin kasa wannan jawabi ne ya zo a daidai lokacin da 'yan kasa ke fama da lulluri daban-daban a cikin kasar yayin da shugaban yake waje kuma na yi hira da ambasada ibrahim masule wani mai sharhi kan al'amura a najeriya domin in je fahimtarsa da wannan jawabi na shugaban muhammadu buhari da kuma irin fatar da 'yan najeriya suke da akan muhimman abubuwan da ya kamata shugaban muhammadu buhari ya himmatu wurin yi a daidai lokacin da yake dawa daga wannan hutu na kwanaki goma sha uku da yi a kasar ingila inda yake cewa kasar na yanzu ba wani abin da ya damu mutane irin rashin tsaro ah, wanda abin munin ya kai yadda ya kai kuma shi sha'ani mulki na allah ne ubangiji yana cewa diwa la diwa rasula ulul amri minkum an ce ka bi shi ka bi manzon shi ka bi wanda Allah ba hukunci a kansu a yanzu ko da ana so ko ba so shi Allah ba mu cikin kasar nan watakila kama mutane su ba shawara na gari in ya ji ya amfane shi amfani kasar gaba ɗaya kuma bai ji ba wannan tsakanin shi da ubangijin shi babban abin shi ne a duba harkar tsaron nan sosai don rashin tsaron nan duk yawan da zaka yi na kawo masu masana'antu da wani abu kowa ya ji abin da kasar ka kai take ciki ba wanda zai zo sa kudin shi a cikin kasar ka so duk yadda za ya kamata a sake duba a sake duba wannan tsaron tun daga gundumomi zuwa ga wajen hakimai daga ta zuwa state da sholonsu a san yadda za su sake wannan tsoro shi ne na fari na biyu kuma wata shi ma yana tare da tsaro a san yadda za a samu a matasa aiki sosai ba kullum a ta kokarin cewa ana ba mutane dubu biyar ko dubu goma ba a samu abin da mutum zai zama yana dogo wato ta yin masana'antun shine za a samu inda mutane suke da yin don ma kuma za a samu masana'antun nan ba sai an samu kwanciyar hankali kasar da ba kwanciyar hankali ba wanda zai kawo kuɗin shi zuba a ciki duk yawon da mutum zai yi ba zai samu wani abin da ya kamata ya kuma ya kamata a duba sosai a dinga. monitoring abin da ke faruwa wata a ringa duba abin da ke faruwa a cikin ah, ma'aikatan gwamnati da dama akwai wasu abubuwan da yake kasance babu daɗi a ciki babu kuma amfani a ita tallasa waɗannan abubuwan amma kamar matsala na canci da rashawa kenan yawa kamar wannan ah, mutane da yawa suna ganin watakila in ma akwai wani ah, abu da aka samu wanda za a ce an yi galaba shine da ake surutun kuma ake wani abu da da ba a surutun to yanzu duk da surutun akwai zannin a watakila abubuwan kusan ya soya da ah, ko su da kansu ma'aikatan gwamnatin su suna kuka da yadda abubuwan na yake tafiya. ambasada ibrahim mai sule na wani mai shahi kan al'amura a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja ba da shuwa muhammadu buhari ya dawo abuja daga hutu da ya yi a kasar ingila a nan da ake ciki dai wasu 'yan najeriya suna ganin cewa muhimman burin da suke daga shuwa muhammadu buhari bayan sha'anin tsaro shine duba maganar maganar uh, rufe iyakoki da aka na najeriya wanda ya kawo cece kuce da kuma kace na ce da 'yan siyasa suka fara a daidai lokacin da ake shirya gudanar zaɓuka a jihar bayelsa da kuma jihar kogi umar faruk musamman amurka a abuja najeriya madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Tanimu Inuwa Zangon Buji na karamar hukumar Dutse a jihar Jigawa mai son jin tarihin masarautar Dutse a jihar ta Jigawa. To idan mai tambayar na saurare ga ansarka da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wajen masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka. To a kar wani mai sauraron namu ne dai yake cewa a bashi tarihin masarautar dutse. To alhamdulillah masarautar dutse ƙasa ce wadda ike dama tana nan a ƙarƙashin ƙasar Kano. tun lokacin kafin a yi jihadin shehu dan fodiyo har aka zo aka yi jihadi wasu kabilu na fulani ya zama cewa su aka ba wannan kasa saboda yanayin yadda aka yi jihadin shehu usman dan fodiyo akwai wanda suka yi hijira yamma akwai wanda suka yi hijira a gabas to su mutanen dutse mabiya shehu dan fodiyo sun yi hijira a gabas a kasar wudil aka taro a ƙarƙashin malam bakatsari wanda shine shugaban kabilar jobawa to a cikin ƙabilun nan da suka haɗu aka yi jihadi a nan akwai jallubawa akwai yalligawa to jallubawa da yalligawa dama akwai yawancinsu a nan ƙasar dutse tun kafin shehu dan fodiyo ya fara jihadinsa to da aka zo za a yi jihadi sai suka taho suka haɗu da malam bakatsini to aka yi jihadi a wannan ɓangare na ƙasar kano wato tun daga wudul ka dangana har da ita kasar dutse ka dangana da jahu ka dangana nan da rano da kuma susumaila su takai wanda wannan duk mutanen da suka yi jihadi a wannan wurin a ƙarƙashin malam baka tsane suke to su masarautar dutse kenan a'a ba masarautar dutse ba almajiran shehu dan hodiyo akwai malam baka tsane akwai malam salihu bajan akwai malam musa dan amada shi ma bajan akwai malam salihu dan lawan shi yan ligawa ne to wa'annan jallubawa da yan ligawa suna kasar dutse kuma tun da aka yi wannan abu aka yi jihadin nan tsakanin zuri'ar malam musa dan amada wanda ike su ne jalluwa da zuri'ar malam salihu ɗallawan su ne yan ligawa su suke yin sarauta a dutse daga lokacin da aka yi jihadin shehu usman dan fodiyo bayan an yi jihadi sai ya zama dama can akwai sarkin dutse gojabo shi alwali ya ce zo ya zauna tankari masu jihadi to da aka cinye shi a wannan yaƙi na jihadi aka zo sai aka ce to kai malam salihu ɗan da malam musa ɗan amada ku je ku zauna ku abin nan a dutse shi kuma malam salihu dattuwa shi ma ba jallobe ne shi ne shugaban ba sai aka dama shi almajirin shi dan fodi yana nan a rubuce a cikin rawar jinan ta waziri gidado dan lema na sokoto saboda aka shi kuma ya dawo kano ya zama alkali daga baya to duk kabilar kabilarsa daya jalluwa ne amma yanzu idan ka duba tarihin kasar dutse da suke bayarwa wanda shi ne wanda yake official ya yi saɓani da wannan a hukumance yanzu? E, a hukumance idan ka duba website ɗinsu za ka gani hmm. su jalluwa nan suna kiransu jalligawa haka suka rubuta amma ligawa su rubuta musu yadda suke a nan wannan abu yana nan a rubuce amma dai mu abin da muka sani gashi nan duk littafan nan da suke na tarihi kafin yanzu a yi masarautar dutse abin da suka faɗa kenan su kuma ga abin da suka faɗa ko ba gaskiya ba to kaman wannan yana nuna cewa dama ita masarautar dutse tana nan kenan gabanin ma maganar ɗaliban shi shaudan fodiyo eh, su mamaye wurin ba ba a masarauta take ba sarki ba ne hmm. sarki ne irin na sarkin gari hmm. kamar daga babban dagaci sarkin kano shi kaɗai ne sarki duk a nan bangaren duk wasu wannan wurare sarkin gari ne kuma garin ya danganta da irin haɓakarsa a za a iya kara masa wasu 'yan ƙauyuka wannan sarkin ya zama sarkin wannan yanki amma ba sarkin ƙasa ba ƙasa ɗaya ce ƙasar kano kuma sarkin ta ɗaya kenan za a iya cewa <coughs> to za a idan ka duba a tarihi yana nan a rubuce alwali tun lokacinsa wa'annan sarakunan suna nan kuma suna ƙarƙashin a matsayinsu na sarakunan yanki abinda da ake faɗa da turanci territory To tartibi malam za a iya cewa yaushe ne ita uh, dutse ta samu likafarta ta zama ta samu sarauta ta samu sarkin yanka. An yi lokacin rimi da yawa naɗa wannan sarakunan nasa. Ka gane ya naɗa uh, sarkin dutse Alhaji Abdullahi mai Kano. Aka ba shi sanda. Irin sandan da Bature yake wa ana cewa Chips. Shi Bature fa chips yake. Akwai bambanci tsakanin Chips da emirs. To saboda haka Chips. da ake yi da bature yake ba wa sanda an ba wa sarkin dutsen mai kano lokacin rimi da sawakin zo ya zo yawanci kalar da wannan abu sannan da aka kafa jihar jigawa sai aka mai da su sarakunan yanka aka ba su sanduna da dutse da ringen wanda da duk ƙasar kano ce ka fahimta can kuma ga haɗeja ga gumel ga kazaure kenan lokacin da saboda haka mm. daga lokacin da aka kafa jihar jigawa shi ne za ka yi magana sarkin dutse ya zama sarkin yanka an ba shi gundumomi hakimai amma da can a lokacin da rimi aka soke da karamar hukumar dutse ne da kiyawa to su waɗancan ɗalibai na shehu usman dan fodiyo misali bayan da watakila suka zo da gida ma ba a yi wani yankuri na misali samar da shugabanci ko da ba a kira abin sarauta ba a wurin? A, ah, yi an masu shi ah, Musa ɗan Amada ya zama sarkin dutse. Ka gani hmm. Ai suna ne. kamar sarkin dutse sarkin gaya sarkin fulanin bebeji sarkin ringin sarkin sankara duk irin wannan sarakunan garuruwa ne ka fahimta sarkin baburar da sauransu hmm. duk a irin wannan suke amma ba wai sarki ne tuta shehu dan fodiya ba misali kano katsina zazzau daura ka gani sai barno aka ba gwani muktar shi dan ya ba shi tuta bauchi aka ba wa yakubu adama aka ba wa modiwa adama to haka haka wannan kasashe ne dama can suna nan da labarin sa kasar hausa ba wai irin wa'annan ƙauyuka ba da zaka zo yanzu da bature ya ba su sandina menene bambancin eh, waɗannan sandunan watakila da kake magana bature ya bayar da kuma waɗanda kake magana yanzu cewa eh, na zamanin shaudan fodiyo ai an gaya maka shaudan fodiyo da ya zo ya ba da tuta ga ƙasashen da suke dama asali na ƙasar hausa daura kano katsina zazzau gombe adamawa bauchi wannan duk kasashe ne suna nan dama da akwai su wannan kasashen hausa kano katsina zazzau daura kasashen hausa ne dama suna da sarautar dama suna da sarakunansu kuma suna da yankinsu saboda haka shehu ya ba da tuta tunda mutane sun taho daga wannan kasashen sun zo sun samu shehu dan fodiya sun masa waya sun ce kai ne amirul mu'minin ka san waya ake hmm. da suka yi musu wa'ayi ya ce ku je ku yi hijira ku yi jihadi a kasar ku kuma ku kafa musulunci daular musulunci da aka da bature yanzu sai ce na dena. ke yanzu ni zan naɗa ku kuma yanzu naɗa kunnan da zan yi dan tabbatar da ku ga sanda staff of office chiefs ka gane sannan kuma a wasu wuraren ma da ba su da su ma sai ba su sanda ce na mai da ku chief saboda haka wanda suka gaji turawa jihohi su suke yin chief su ba shi sanda ba sa yin abin da shehu dan fodiyo shehu da gaske yake mutane suke jihadi sun yarda da musulunci shi ko yanzu wanda yake da jiha gwamna ba shi da legitimacy legitimacy ɗinsa constitution saboda haka ya za a yi amir babu kenan lokacin da tura suka zo ba su kara sarakuna ba kenan misali mu a kasar hausa ayi ba su kara ba dai a kano kamar yanzu argungun sun mai da shi sarki ka gani wanda da can ba a yarda da shi ba yana ta yaki. da sarkin musulmi ningi sun mai da shi sarki ba san shi ba mu saboda ba su da wani tsari da za su kawo sai dai su koyi abin da yake a ƙasar hausa shekara dubu daga lokacin da watakila yanzu za a iya cewa ita masarautar dutse kenan kusan shekarun su ɗaya da jihar jigawa kirkirar jihar jigawa kwarai da gaske kenan sarakuna nawa kenan za a iya cewa ita masarautar dutse tana da su idan ka ɗauki watakila waɗancan sarakuna da ake faɗa na gari sarakuna uku ne yadda su suka rubuta fa a tsarinsu emirates na dutse sun ce sarkin dutse alhaji abdullahi mai kano sarki ne na emir ka gani sun ce ah, mahaifin wannan sarki mai martaba alhaji sunusi sarki ne sun ce kuma mahaifin shi kuma sarki ne yanzu mai martaba alhaji nuhu muhammadu sanusi sarki ne wannan su ne irin sarakuna da suka ce gashi su ma nasu saboda zamani ya zo to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin malam ibrahim ado kurawa masanin tarihin masarautu da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. Madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin, gasar Sarfiru ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaice hade-hade a jiya juma'a an samu da dan mataimaka shugaban Amurka da aikata laifuka bakwai da ake tuhumarsa da su ciki har yin katsalandan dangan majalisar wakilan Amurka kan binciken da suke na gano gaskiyar ko kwamitin kamfen din Trump ya haɗa kai da rashin lokacin zaben 2016. Haka kuma an samu Rajis da laifin yi wa 'yan majalisa karya da kin bayyana domin amsa tambayoyi. tuhume-tuhumen da mai bincike na musamman a wancan lokacin rabon mula ya fara su tun farkon shekarar nan a wani bangaren binciken katsalandan ɗin rasha a zaben amurka To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. da Hailu Haili da ya hada shirin ya bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wanda muka fi sani da zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare.